kundin Hausa Novels, masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ahumagga na marubuciya Surayya Ms. wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Karkashin jagorancin Abin Dausayi. Wani hawayen ya sauke mata, zai yi magana sai ga jarin ta iso kansu. Sai ya share hawayen su ya shiru ta ce ke wace ce haka? Da za ki zo na ki shiga rayuwar ɗana, tambaɗaɗɗiya 'yar iska irin ki, to ta Allah ba ki ba. in ma aiko ki aka yi ki yi seducing ɗinsa ki cuna masa baƙin ciki dan na jawo shi to wallahi na fi ƙarfin ku ɗana ya fi ƙarfin ki Bahi ta dage kamar za ta ce wani abun cikin hasala ta ce will you get out of my sight a tsorace Bahi ta zame jiki ba ƙwari ta bar sa a nan Jihar ba ta tsaya lura da kwandishin ɗin da yake ciki ba ta dinga zuba masa masifa da zagi ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba Ta jaddada masa cewa ko ba ta duniyar nan ba dai ya auro mata wannan yarinyar ba sai dai in zai sake wata uwa ba ita ba. jinnu ta matuƙar tausaya ma Kami da sauri ta bi bayan bahi don ta ji kan magana. Hilda kuwa dama abin da take so kenan. Tuni ta shiga sa ma Jahan katun baki suna scolding Kami. Ita kuwa baki ko ɗakin nata ma bata isa ba ta ga saƙon sadar mai ɗauke da mummunan barazana kamar yadda ya saba. Wani siririn hawaye ne ya kuɓuce a kan idanunta Ajiyar zuciya dai tana karantawa. Wai ya ba ta two cewa idan ba ta same shi a yanzu ba, zai sa a yi ma Carl ɗinta allurar mutuwa. Ga shi ta ga Carl kwana biyu baya nan shi. Jos, assuming that da gaske aikin ya je. Maybe yana hannun ɗan uwansa Barak Adil. Mayafinta kawai ta ɗago zuciyarta cike da tunani kala-kala. Kamil na ba ta tausayi sosai kuma ba ta son wani abu ya taɓa mata mijinta. A daidai bakin do ta fito sai ga Junud. Wani kallo suka maida ma juna ta yi sauri ta ƙaraso ta ce Bahi ina buƙatar magana da ke. Wai me ya faru tsakaninki da Kamil Bahi me yasa za ki ce ba kya son shi? long looked disturbing and serious. Bahi ta shiru because hawayen ruɗani duk sirri ne mata a idanu. kuma ba ta so ta buɗe baki har zuciyarta ya sa ta furta ma Junnut abubuwan da bata da niyya. Junnut ina sauri ne amma da na dawo za mu yi magana. Kafin Jinnu ta buɗe baki bayi har ta zame ta bar ta a wajenta. Luckily ta shiga mota ta bar gida Bata wani iya tuƙi ba amma haka ta daddaye stayar ta isa location ɗin da ya ce mata yana jiranta. Ta je wajen babu mutane hasali ma bayan gari ne sosai. Babu mutane da yawa sai sai ajiyayyun motocin da ba a amfani da su. Daga nesa ta ƙare mishi kallo ba shakka kuwa shi ɗin ta gani zaune akan kan baƙar motar shi. Ba laifi ya faɗa sosai. Yana ganin ta daga nesa sai ya shiga motar ya zauna. Da ya ga ta iso kusa sai ya buɗe mata do ɗin. Ɓata ta yi tana kallon shi sai ta ja ta tsaya. Tsaki. Sai ta ja ta tsaya ta ƙi ta shiga. Wani mugun dariya ya fashe da shi. He is happy to see her zuciyar shi sai wa yake. Dan sosai ya fahimci cewa son yarinyar ya shiga jikinsa sosai. Bahi ta haɗe ranta sosai ba ta yi hawaye ba kuma ba ta ce uffam ba. Da ya ga dai ba shigar za ta yi ba, sai ya fito yana wani irin muskilallen murmushi. Ta ƙi ta haɗa ido da shi ta kau da kanta. Hannunsa ya miƙo kamar zan yi janyo ta jikin shi yana mata wani irin kallo. Da wani irin muryar tsana da hantara cikin fushi ta ce masa, What did you want? Ya sakar mata murmushi ya ce, Yaba ‘yan mata, ba ki yi kewata ba? Ta ja tsaki mai sauti. Da Dariya ya ce, Lallai auren nan ya ɓata min ki. Kwata-kwata ba kya girmama ni. Cafko hannun ta yi a bazu ta yi matse a nashi ta sa masa ihu tana bincikewa. Abin wuyarsa ne ya faɗi a jikinta, ita ta gani shi bai lura ba, yana ta faman kokawa da ita. Ta yi sauri ta tusa a cikin hannun rigarta da ƙarfi ya haɗa ta da jikin ɗin shi. Ya matse, bakinta yana ƙoƙarin shakar kamshin jikinta. Cikin wani yanayi hawayenta mai zafi suka feso yana ta kallon inda ruwan hawayen da ke saukowa a kan hannun shi. Wani irin mugun yanayi ne a fuskarsa na baƙar kishi da azabar mugunta. Kin zo saboda na ce zan kashe shi ko? To ki sani zuwanki ba zai hana komai ba. Ke kin san yana son ki amma saboda ke wawiya ce, kin bari har an ƙaura miki aure da wani wawan. To ki nutsu da kyau ki ji abin da zan faɗa miki. Sake ta ya fito da briefcase daga motar shi ya miƙa mata. Hawayen da take sharewa kafin ta karɓa tana karantawa ya ce this is Subaya's life. 50% of our wealth shine a nan, kuma sauran na san inda zan same su. Na san kin gaji ko? To shi yasa na sama mana mafita. I have the money now, saura ke bahiya. Ta yi masa shiru can ta ɗago kamar marar laka ta kalle shi. Magana ta yi kamar jikinta a matuƙar sanye ta ce Sadat, ina da aure, don Allah ka rabu da ni. Ba ka samu kuɗin ba, ka san ba a aure akan aure. Da sauri ya ce mata ana yi mana ni na san yadda za mu yi. ki sa a ranki cewa sai kin aure ni idan ba haka ba tun bai gama ba ta toshe kunnenta a mugun zafi ta ce please stop jifa ta yi da fayil ɗin a ƙasa a gabansa ta ce ni ba zan aure ka ba na ce maka ina da aure ba ni da wata alaƙa da kai yanzu ba kuɗin ba ne a hannunka ai sai ka kama hanyar ka. go and deal with your wicked issues wannan rayuwarka ne kuma wallahi ka daina kirana a waya ni ba na so Muryarta na rawa cike da masifa ta juya za ta tafi. Bai tsare ta ba, hankali kwance ya fuskar da iska ya ce, One more step yarinya, taku ɗaya rage miki ki dawo bazawara. Matar mamaci. Wani dum ta ji ƙirjinta ya buga amma bata ciwo ba ta ce, You are planning to kill him, don ka aure ni? Cike da isa da basarwa ya murmushi ya ce, A, ah, idan kina so ya mutu yanzu zan sa a kashe shi. Bahiya na ɗauko doyan nan na zo da shi ne don na kasance tare da ke. Saura ƙiris komai ya kammala. Duka arzikinsu baya zai dawo nawa. Gabanta ya dawo ya zuba mata kasalallun idanun shi, yana mai ɗora hannayen shi a cikin aljihu. Kuɗi ba wani abu ba ne a family Hamad Subaya za ta sake tara wasu. But if you love Subaya to be alive sai kin na haɗin kai. Ta haɗiye firgicinta ta ce to me kake so na yi? Na kashe aure na? Ya ce no. Alƙawari za ki yi a the expense of family da suka taimaki rayuwarki, suka dawo da ke mutum. A yanzu ki ɗauka rayuwar Sa'ud da baya duk suna hannunki. Sai kin min alƙawarin za ki dawo nan da gobe. Sai kin min alƙawarin za ki dawo nan da gobe da yamma ki same ni. Yau zan je na ƙwato sauran files ɗin su baya sai mu je Switzerland tare da ke. Za mu ɓoye ki a neme ki a rasa don na samu damar tattara komai cikin nutsuwa ba tare da hankalin kowa na kaina ba. idan komai ya kammala za mu je wata duniyar da babu wanda zai same mu. Aurenki zai warware idan mijinki ya yi shekaru bai ganki ba. You will be mine har abada ba zan taɓa cutar da ke ba. For this statement, wani saukar tas ya ji a kumatun shi. A ta ya ɗago ya kalle ta zuba mishi furious eyes ɗinta har jikinta na tsima. Ya ce, Bahiya kika mare ni? Daɗa sauke masa wani marin tai. Zai matso kusa ta daddage ta daka masa wani firgitaccen tsawa tana ce masa enough sannu Devil ta faɗa a zafa cikin idanun shi ta sako zafi sosai kamar ubanta ya zaga. Ka ɗauka ko zan ji tsoronka ne it is over now ba ni da lokacin jin tsoronka. Ko baka san kai mahaukaci ba ne. Mamakin yadda ta ce masa ya sa shi shiga shock zai yi magana ta nuna mai yatsa ta ce ni ka yi min shiru. You better listen to me now. Ba ka bani gobe na zo nan ba. ‘Yan kaɗan ta shafa jikinta ta fito da magic necklace ɗinsa. ta nuna mashi to na amince zan zo ita etc ya kamata ka cika alƙawarinka ka rabu da su baya da family ɗinta ni ma zan cika maka ka. Sadat wani cize labbansa ya yi zuciyarsa cike da fargaba yana kallon abin wuyar tsafinsa a hannunta ya yi tunanin ko ya tunanin danne ta ya kwace ne bahi yau ta ba shi mamaki wani tunani ya ce okay challenge accepted zan yi komai yadda kike so ba zan taɓa kowa ba But you must return a daidai wannan lokacin. Ki adana min ita. Ya ga kwakula shi bata yi ba yayi kwafa cikin salon mugunta ya juya ya kama hanyar motar shi ya barta da necklace ɗin kamar bai damu ba. Bayan ya san wannan abun wuyan shi ne gatansa shi ne sa'arsa a rayuwa. Amma gani yake kamar Bahi ba za ta iya komai ba. Firgicin da ke taso masa ya yi ƙoƙarin kaucewa ya kama hanyar zuwa Kano. Bahi ya dukawa ƙasa ta tana kuka. Tana tunanin rayuwarta tun daga farko kamar wacce aka ce mata mutuwa za ta yi a gobe. Muddin komai ya faru yadda Sadat ya faɗa it is fine. A take ta ajiye kanta a jerin mata marasa sa'a a duniya. Ta san idan ta tafi komai zai iya daidaita komai zai iya daidaita a cikin sauƙi. Jahan da Alhaji Amur ba za su rasa rayukan 'ya'yansu ba, and with time Kayal zai iya mantawa da ita ya auro Junnat ɗinsa. A take ƙoƙarin amincewa a kan wannan shine babban sadaukarwar da za ta yi musu dukkansu don ta gyara rayuwarsu. Gani take kamar ko da ta fi Sadat ɗin ma mutuwa za ta yi da baƙin cikin shi. Da ƙyar ta tattara kanta ta kama hanyar gida tun a mota take kiran Dija amma shiru baya shiga. Abin wuyar nashi ta soka a cikin fos ɗinta ta adana shi da kyau. Tana shiga gidan ta faɗa wa Hajiya Indira da Murja sun je Lagos on one day visit so anywhere was quiet. Haka Jinnu ta zo ta cika mata ƙirji da nata magiyar a kan kamin, Duk da ma bahin ta ki sam da ce komai amma gaba ɗaya zuciyar ta sai ya cunkushe. Daga sallah sai sallah sam ta kasa cin abinci ko zama. Idan ta gaji da kwanciya sai dai ta yi ta zaga side ɗin tana neman taimakon Ubangiji. Ciro tasbihi. Ga yamma ya doso sosai duk sai ta ji duniyar ya mata ɗaci. Ana shirin kiran Magrib ta fito za ta shiga ɗakin Kal sai ga test ɗin Sadat ya shigo wayarta cewa yake ya isa Kano. kuma baya ta damƙa masa sauran dukiyarta. Wani irin faɗuwar gaba ta jiya ta so mata alhalin yanzu ba ta ma san me za ta yi tunani a kai ba. Kawai sai ta tura ƙofar ɗakin ta shiga ta maida makullin ta rufe. Da ta gare ma ɗakin kallo wani karayar zuciya da gaɓoɓin jiki suka mamaye ta. Kuka ta fashe da shi mai sauti kamar wacce ake dukanta. A hankali ta sulale ƙasa ta dafe ƙirjinta har ana jan har tana jan shashsheka. Bata ma sanya za ta yi ta rabu da su ɗin ba. Familin Jahan Ara, Subaya, Junnut, Kamil and Kal dukansu farin cikinsu a yanzu yana hannunta ne. Me zai faru idan ya aikata haka? Tunaninta tana ganin ita ce matsalar rayuwarsu baki ɗaya. Kai dole ne ma ta bi shi kai ta duk inda zai kai ta ya kashe ta ma a yanzu. Ji take yi kamar bata damu ba. Wannan shi ne sadaukarwar da har ta mutu ba za ta manta da shi ba. Kuka ta ci sosai kamar wadda take ganin mutuwar ta har da aka kira isha'i kafin ta tsagaita. Jiki ba gwari ta miƙe ta ɗauro alwala ta yi isha'i few minutes tana kwance a kan gadon shi. sa ne yake mata gizo. Ita har yau bata san me yasa take mutuwar son Sa'ud ba. Tun da ranar da suka fara haɗuwa ta fara tunowa har ila yau tana hawaye. Gaba ɗaya pillowcase ɗin da ta lafe ya jiƙe da tears zuciyarta na mata wani irin zafi. But don tayi yi saurin dawowa cikin hankalinta sai ta ɗan ja drawers ba tare da ta san dalilin yin hakan ba. Babu komai a ciki sai cover jotter mai kyau. Ball and calm handwriting ɗin shi ne a kai. an rubuta The Devil Dog. Can ta miƙe ta zauna da shi a hannunta tana buɗewa sai ga wani hoto ya faɗo a ciki. Da sauri ta ɗaga. Murmushin zata ne ya kuɓuce mata da ta ga hotonta ne tun lokacin da suka je program ɗin Shaharu. Ya yaga fuskar sauran ya ajiye nata ita kaɗai. Buɗe dari ɗin tai ta ga babu komai a ciki biran da ke jiki ta zare. With much insanity ta rubuta masa summary duk abin da ke faruwa da ita, tare da yadda take matuƙar ƙaunar shi a ranta. Nakin ya sa ta ajiye book din a gurguje, ba ta rufe shi ba ma ta fice ta amsa door. Ba ta rufe shi ba ma ta fice ta amsa door ɗin. Maid ce a bakin do ta kawo mata sakon cewa ana neman ta a waya a can sai din Hajiya Indira. Ba ta yanka sa akuya ba ta ɗauko mayafin da ta isa. Fitar take da ku kuya kayan ya shigo dakin, after twenty minutes. Bai ganta ba sai ya dauki jota ya bude ya shiga karantawa cikin nutsuwa. Dama Junnu ta gaya mishi sun yi magana da Bahiya. So ya zo ne ya sake gwadawa da niyyar idan ba za ta faɗa mishi cewa waye mijinta ba zai mata sallama a goben zai tafi. Ba zai sake dawowa Najeriya ba har abada. Sai dai abin da yake gani a yanzu ya caza masa kwakwalwa, ya ruɗa masa tunani. Bahiya and his Sa'ud, Sadat and Bahiya. Jiya yayi kamar wani irin labarin tatsuniya yake karantawa musamman ma na wasan yara. Yanzu abu ɗaya kawai yake so ya ji ya tabbatar da zancen. Shin da gaske ne Khaldun ya aure ta kamar yadda ya gano a rubuce? Tana referring ɗinsa da husband. Shin me yasa take faɗa masa? Wai har Sa'ud zai yi aure bai sani ba? Sannan wannan sirrin su bayan da ya gani baya jin zai iya yin shiru a kai. Me yake watsa yi da jotar a sa yana mai sauƙi ajiyar zuciya. Tuni ya mance da handbag ɗinsa ya shiga jigila yana nazari. Shi kam da ba shi kam da ba sa ko ga maciji da sadar jininsu sam bai haɗu ba. Yana cikin haka sai ga buɗewar door ɗin. Da ta gan shi sanda ta tsorata ta buɗe baki ta yi kamar za ta yi magana. Da ta ga jotar a hannunsa sai ta ci gaban ta yi mummunan faɗuwa. Turus sai a bakin door ɗin tana rawar da idanunta. Za ta shigo ne kamar ba za ta shigo ba. Duka suka tsaya kallon juna tana isowa za ta karɓi jotar ya finciko ta. Ya dawo da ita gabansa. Chupcake waye mijinki? Me sunan shi? A ɗaya ta ce, please babu ruwanka and you have to go now, me yasa za shigo? Kana taɓa ma mutane abubuwan su Ni ba na so, please ni ka fitar min dan Allah. Tawa masu sauraro, a nan za dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.